nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskanmu na shirye-shiryenmu na yau da kullum. inda a ciki za ku saurari irin abubuwan da muka tanada muku yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya. Labarin duniya mai karantawa sunu suwunti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen Iran ya nufi birnin Muscat. na ƙasar Oman a yau domin gudanar da zaman tattaunawa da ba na kai tsaye ba da Amurka. Said Ali Fadulullah ya bayyana cewa ana samar da makamai ne domin kare ƙasa da kuma matsawa abokan gaba. shugaban kasar amurka ya bayyana cewa firaministan haramtacciyar kasar isra'ila netanyahu ba zai ja shi zuwa shiga yaƙi da iran ba kuma a shirye yake ya gana da jagoran juyin halin musulunci na iran ko shugaban kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen iran ya nufi birnin muscat na kasar oman a yau domin gudanar da zaman tattaunawa ba na kai tsaye ba da amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya sanar da cewa a yau ne ministan harkokin wajen iran a abbas arakci ya nufi birnin muscat na kasar oman a ƙarƙashin jagorancin tawagar diflomasiya da fasaha don shiga zagaye na uku na shawarwarin da ba na kai tsaye ba da amurka ta hanyar shiga tsakanin mahukuntan oman baka'i ya bayyana cewa ɓangarorin biyu sun amince da gudanar da tarukan fasaha tare da halartar manyan jami'ai a shawarwarin yana mai bayanin cewa bisa tsari da oman ta shirya da kuma haɗin gwiwa tsakanin iran da amurka. za a gudanar da tarurrukan fasaha da shawarwari kai tsaye tsakanin ministan harkokin wajen iran da wakilin amurka na musamman a ranar asabar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa gaban da ake samu a shawarin yana buƙatar ɗaya ɓangaren ya nuna kyakkyawar fahimta da gaske da kuma haƙiƙanin gaskiya yana mai jaddada cewa tawagar jamhuriyar musulunci ta iran za ta yi aiki ne bisa gogewar da ta gabata da kuma ɗabi'ar ɗaya ɓangaren kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma halittacciyar haƙƙi da muradun al'ummar iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi kashedi kan illar ci gaba da killace gaza da kuma hare-haren ta'addancin 'yan mamaya kan yankin kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa ci gaba da rashin hukunta 'yan sahayoniya kan kisan gillar da suka yi a zirin gaza da gabar yammacin kogin jordan da kuma mamayar wasu yankunan ƙasar labanan da siriya yana da matuƙar barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a Ismail Baka'i ya yi kakkausar suka kan ci gaba da ayyukan wuce gona da iri da na ta'addancin Yahudawan sahiniya a Gaza da Labanan. Said Fadulullah ya bayyana cewa ana samar da makamai ne domin kare ƙasa da kuma matsawa abokan gaba a cikin hudubar sallar juma'arsa daga mumbarin masallacin imamai al husainain al hassanain al amincin Allah ya tabbata a gare su da ke Harat Harik a kudancin birnin Beirut. Said Ali Fadulullah ya yi kira da a ɗauki ɗaukan matakai na tursasawa ga makiya Yahudawan sahuniya domin janyewa daga yankin ƙasar Labanan da suka mamaye da daina kai hare-haren wuce gona da iri a kullum rana kan yankunan Labanan. da kuma sakin mutanen da suka kama a matsayin fursunonin yaƙi malamin ya buƙaci dukkanin 'yan ƙasar labanan ba tare da la'akari da masararsu ba ko ƙungiyoyinsu ko kuma matsayinsu na siyasa da su tashi tsaye wajen gudanar da haƙoƙin da suka rataya a wuyarsu kan ƙasarsu da kuma fuskantar waɗanda ke yin zagon ƙasa ga ikon ƙasa da tsaro da zaman lafiyarta da kuma samun haɗin kan muryansu wajen tunkarar waɗannan hare-hare da ke barazana ga zaman lafiyar cikin gida da dukkanin al'umma ƙasar. Masu saurare kada ku sha'afa, labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Shugaban Amurka ya bayyana cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ba zai ja shi zuwa ga shiga yaƙi da Iran ba, kuma a shirye yake ya gana da jagoran juyin halin musulunci na Iran da shugaban ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya jaddada cewa ba za a sanya shi shiga yaƙi da Iran ba saboda manufofin Firaministan haramtacce ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Trump ya ƙara da cewa a wata hira da yi da mujallar Times a shirye yake ya gana da jagoran jin halin musulunci ko kuma shugaban ƙasar Iran duk da imanin da ya yi cewa Amurka da Iran za su iya cimma yarjejeniya amma Trump ya sake nana ta barazanarsa na cewa. idan ba a cimma matsaya ba to zai bi sahun 'yan sahayuniya wajen kaiwa iran hari domin ganin cewa iran ba ta mallaki makamin nukiliya ba trump ya kuma musanta yunkurin cewa zai hana isra'ila kai hare-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa Iran a shirye take ta inganta fahimtar juna tsakanin India da Pakistan. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Said Abbas Arakci ya sanar a yau Juma'a cewa ƙasarsa a shirye take ta yi aiki mai kyau a fagen sulhunta tsakanin India da Pakistan don inganta fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu a wannan mawuyacin hali. da yake tsokaci game da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan tsakanin indiya da pakistan arakci ya bayyana cewa indiya da pakistan ƙasashe ne 'yan uwan juna kuma masu makwabtaka da iran kuma suna da alaƙar al'adu da wayewa tun shekaru aru-aru ministan harkokin wajen ƙasar iran ya kara da cewa suna ɗaukan ƙasashen indiya da pakistan a matsayin sauran makwabtansu. kuma masu matsayin fifiko na farko don haka iran ashirin take ta yi amfani da dukkanin kwarewarta wajen kyautata alaƙa tsakanin pakistan da India don inganta fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu a cikin wannan lokaci mai wuyar gaske ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da a gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskon shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin duniyar mu a yau sannan shirin don masu saurare da fatan za a ji daɗin siyar namu a yi saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar Faransa da kasar Isra'ila suka kula wa Falastinawa a Gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta. shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma hadwiksar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falastinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hadwiksar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamdu ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu kamfanin lancin labaran pars today ya kara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasinawa a zirin gaza wannan shirin in ji rami abdu ya saba dokokin ƙasa da ƙasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta ƙara da cewa abinda hamji kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta ƙasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamji ƙasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 jaridar ta kara da cewa gwamnatin hamdukasar isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba falasine da ya rage a gaza a cikin watan janairun wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na samar da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 25 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 533 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta faɗi bayan faduwar tangar musulmi ta karshe da ke garnada kafin wannan lokacin da bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa kasashen asiya da arewacin nahiyar afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga wadda ake kira da jabal tariq musulmai sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama cikin kasar spain an yi manyan malamai na addinin musulunci da kuma malamai na sauran fannoni na ilimi wanda hakan ya kwashi tsawon karnoni takwas a wannan yanki amma a rana irin ta yau kiristoci na kasar spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo ƙarshen dole musulunci a yankin bayan da suka kwace iko da garnada a ranar 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 masu rarrai ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan Afrilu na shekara ta 1898. Amurka ta shelanta yaƙi a kan Spain. Ba dai gwamnatin Amurka ta buƙaci Spain da ta warware matsalar Cuba cikin lumana. Wasu mutanen Cuba sun daɗe suna neman 'yancin kai, sannan kuma sun ƙaddamar da juyin juhali a lokuta daban-daban da makamai a kan Spain. Fashewar jirgin ruwan yaƙi na Amurka, wato men a cikin ruwan Cuba ya baiwa gwamnatin Amurka babban uzuri na shiga yaƙi gidangadan da ƙasar spain a cikin wannan yaƙi wanda ya kasance daga watan afrilu 25 ga wannan wata zuwa 12 ga watan agusta na shekara ta 1898 spain ta ci nasara sannan kuma bisa yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris na ƙasar faransa ta bayar da philippines guam puerto rico da kuma cuba ga amurka shekara ta 1902 gwamnatin kasar amurka ta miƙa ragamar mulkin cuba ga karamar hukumar tsibirin kasar philippines ma ta samu 'yancin kai bayan yakin duniya na biyu amma gom da puerto rico har yanzu gwamnatin amurka ce take iko da su duk da cewa dai ba a ɗauke su a matsayin wani bangare na kasar amurka ba kasar cuba wadda kasar spain ta yi wa mulkin mallaka na tsawon lokaci ta kasance mallakar mutanen spain fiye da karni hudu tun daga shekara ta 1492 kasar philippines wadda ake wa lakabi da sarkin spain a lokacin ta kasance karkashin mulkin spain tun lokacin da magellan ya ziyarci wannan tsibiri masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilu na shekara ta 1974 ta wa matasan hafsoshin soji da aka yi a ƙasar portugal ya hambar da mulkin kama karya na janar spinola junju halin ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru da dama da tsohon firaministan ƙasar portugal antonio salazar ya kafa ya yi imanin cewa mulkin kama karya ya zama dole domin aiwatar da sauye-sauye na tattalin arziki siyasa da kuma zamantakewa ko da yake salazar ya mutu a shekara ta 1970 hanyoyinsa sun ci gaba da wanzuwa har sai da boran soji ya kawo ƙarshen tsarin nasa shekaru hudu bayan haka sai dai masana da dama sun yi imanin cewa junju halin catenation bai yi nasara sosai kamar yadda aka tsara shi ba wajen cika alkawla da aka ɗauka na kyautata yanayin tattalin arziki da zamantakewar al'umma da kuma siyasa ga al'ummar portugal masu ko kun san cewa shekaru 54 suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilun shekara ta 1971 bayan zanga-zangar da al'ummar kasar amurka suka yi na nuna adawa da ayyukan soja a kasar vietnam kimanin amurkawa 200,000 ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin washington wannan zanga-zanga ta kasance ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma wadda al'ummar amurka suka taɓa gudanarwa domin nuna adawa da waɗannan manufofi na gwamnatin amurka a ƙasar vietnam yakin vietnam dai wanda aka fara tun a shekara ta 1964 amurka ta aike da sojoji 500,000 zuwa ƙasar ta vietnam wadda kuma aka kashe da dama da kuma jikkata wasu dubbai daga cikinsu akan haka yayin da yakin vietnam ɗin ya tsananta aka kuma kashe mutane da dama daga ɓangarorin biyu adawar da amurkawa suke yi da wannan yaƙi ta ƙara tsananta matuƙa. commotion tan saboda matsin lamba na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa da kuma cin galaba a kan sojojinta da mutanen vietnam suka yi a wasu sassa hakan ya tilasta wa amurkan ficewa daga ƙasar a shekara ta 1975 mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. Idan koma sauraro suna bai da mu. mun buɗe nazari ne akan ko me yasa 'yan sahiyoniya a wannan lokacin suke jin cewa manufarsu tana fuskantar koma baya da hatsari shine kuma abin da ya kai mu ga yin nazari a kan tushen sahayonanci daga can cikin nahiyar turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to a shirin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi aƙidar sahayoniyanci inda gabanin nan muka yi sharhi akan yanayin da ake ciki a nahiyar turai tsakanin ƙarni na goma sha biyar zuwa ƙarni na goma sha shida dangane da sauye-sauyen da aka samu da bular wasu aƙidu da kuma tsare-tsare na tattalin arziki da suka hada da jari hujja na kuɗi da jari hujja na masana'antu sannan kuma da bular wani aji na mutane masu kuɗi da kuma matsayi a tsakanin al'umma waɗanda kuma suke iya yin tasiri a cikin gwamnatoci saboda ganin cewa sun kare manufofinsu na tattalin arziki a irin wannan yanayin ne aka samar da sahiyoniyanci wato yahuda da suke rayuwa a cikin geto suka fito su ma suka bayyana samosu. To wani aji na Yahudawan wanda muka magana a kansa da suka fito daga cikin geta ɗin sun yi haka ne saboda dalilai guda biyu na farko shine ficewa daga ƙarƙashin ƙarfin ikon malaman addini da suke tafiyar da rayuwa a salo irin na zamunan da suka gabata na biyu kuwa ita ce yin tafiya ka fada da ka fada da ajin masu kuɗi da matsayi a cikin al'umma da ake kira bourgeoisis mutane irin waɗannan a cikin al'ummar turai da suka hada da rasha da gabashin turai sun bayyana ne a tsakanin karni na goma sha biyar da kuma karni na sha shida sun kuma kasance masu iya kutsawa a cikin hukuma domin kare matsayarsu ta kasuwanci da girman matsayi to wani aji na yahudawan da ya fito daga cikin ghetto, suna son yin tafiya daidai da wancan ajin na burjuwazi amma kuma a lokaci ɗaya suna son su bambanta kawukansu ta hanyar riko da siffarsu ta yahudanci sun koyi amfani da littafan addini irin su talmud da bible domin kare al'adun nasu wani abin ambato a nan shine waɗannan kiristocin da suka yi wa ɗariƙar roman katolika bori wanda muka bayyana su a shirin da ya gabata wato protestant sun sake dawo da darajar tsohon alkawali na bible alhali a baya sabon alkawali ne yake da daraja a tsakanin mabiya addinin kiristanci suna yin kira ne da a koma zuwa tushen kiristanci na can zamunan farko da suka gabaci bullar roman katolika wato gabanin daular roma ma ta shiga cikin addinin kiristanci shekara fiye da 1500 a baya sun yi watsi da dukkanin siffofi da al'adu na romawa da suka shigar da su a cikin harkar addini masu bore ga roman katolika suna a matsayin wakilan ajin masu dukiya da tasiri a cikin al'umma a cikin kasashen turai wato wannan ajin da ake kira da burjuwazis a dalilin haka yahudawa masu dukiya da tasiri a cikin tsarin zamantakewa sun kasance waɗanda suka taka rawa wajen dawowa da littattafai masu tsarki na addini ƙarfin tasiri kuma kallon da suke yi wa bible ga misali bai tsaya a kasantuwarsa littafin addini kaɗai ba suna ɗaukar shi a matsayin littafin da yake ƙunshe da tarihi da al'adu na yahudawa a matsayinsu na al'umma yadda yahudawan suka fito daga geto suke kallon littafin mai tsarki daidai yake da yadda turawa suke kallon tafai irin su iliad da odese da mawaƙin nan na girka mai suna homer rubuta su dai waɗannan littafan suna ɗauke ne da tsohon tarihi da ya kamama da almara na girkawa da al'ummun da suka yi mu'amala da su tarihinsu da kuma yaƙe-yaƙensu suna ɗaukar waɗannan tafan a matsayin ginshiki na tarihinsu da kuma al'adunsu abin yin ishara da shi anan shine cewa ƙungiyar sahayoniya ta samu ɗaukaka ne saboda rawar da ta taka a lokacin da tsarin jari hujja na ƙasashen turai ke bunƙasa sannan kuma a ɗaya gefen yadda su kansu waɗannan ƙasashen na turan suka ƙara samun iko da shimfiɗa shi a cikin kasashen duniya ta hanyar mulkin mallaka da makamantansu. a matakin farko ƙungiyar sahayoniya ta fara ƙulla alaƙa da iyalan napoleon wanda shi ne ya fara bijiro da tunanin a kafa daular yahudawa a Falasɗinu, lokacin da ya je garin Akka ya kira ga Yahudawan duniya da abin da ya kama da kururuwa a cikin daji yana cewa ina kuke a Yahudawan duniya ga wurin da ya kamata ku zo ku kafa ƙasa. To a lokacin da Napoleon na uku yake kan ganiyar ikonsa da ƙarfinsa a shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da saba'in faransa da yake mulka ta ci ƙasa a yaƙin da take yi da ƙasar jamus da faransa ta ci ƙasa sai 'yan sahiyoniya suka koma suna bunƙasa alaƙarsu da ƙasashe biyu masu tasowa da ƙarfi a nahiyar turai su ne jamus ɗin da kuma birtaniya wacce sai daga baya ne ƙarfinta ya bayyana a wancan tsakanin manufar da ake baiwa fifiko ita ce jari hujja na masana'antu da ƙere-ƙere kuma a daidai wancan lokacin wata sabuwar kafa ta fara budewa a gaban 'yan jari hujja da ya kunshi masu zuba hannun jari duniyar jari hujja ta kalli wacce kafar a matsayin wata sabuwar dama da za su bai wa fifiko wacce ita ce billar wata ƙasa mai suna amurka a cikin amurka babu iyalan rothschild sai ya zamana 'yan sahayoniya sun kulla alaƙa da gp morgan wanda ɗan protestant ne wanda shi kuma yana da alaƙa da iyalan rothschild tabbas a baya mun bayyana cewa rothschild ba yahude ne wata ishara a nan ita ce ɗaya daga cikin iyalan rothschild shine wanda ya fara kafa abin da ake kira sansanin 'yan share wuri zauna a palestino wanda kuma yana ɗauke ma da sunansa har ila yau a daidai wancan lokacin iyalan yahudawan eskinazi sun fara baro gabashin turai suna yin hijira zuwa cikin amurka da aka shiga karni na ashirin kuwa tsarin jari hujja na kuɗi ya fara shiga gaban jari hujja na masana'antu da kere-kere aka waye gari masu jari na kuɗi suke sarrafa masana'antu a ƙarƙashin gasa tsakanin masana'antu za a waye gari wasu daga cikin waɗannan masana'antun sun durƙushe a gaban waɗanda suka fi su ƙarfi kuma a ƙarƙashin gasa tsakanin masu masana'antu sun rika cin bashi idan kuwa wanda ya ci bashi ya kasa biyan bashi to bankin da ya ci bashin a wajensa zai kwace wannan kamfanin nasa ya zama mallakinsa ko kuma ya kwace filayensa da gonakinsa wannan ajin na yahuda da suka kira kansu 'yan sahiyoniya su ne suke rike da kuma mallakar mafi yawancin bankuna. To ma sauraro za mu tsaya a nan ba domin shirin namu da nazarin da muka buɗe a kan sahiyonanci ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba da yadda Allah za mu yi dubi a kan fuskar amfani da addini a cikin harkar sahiyoniyanci ta sakulanci. Sakulanci na nufin aƙida wacce babu addini a cikinta wato ƙungiyar mutanen da suka raba hannu riga da addini amma a lokaci ɗaya suke amfani da nassi na littafan yahuda masu tsarki domin cimma manufofinsu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita shida kHz dubu sha bakwai da A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke yi muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku kasashen najeriya da kuma nijar sun sha alwashin inganta dangantaka a tsakaninsu bayan kwashe dogon lokaci na takaddama biyo bayan mulkin da sojoji suka yi a kasar bangarorin sun gana yayin ziyarar da ministan harkokin wajen najeriya ya kai a yamai babban birnin kasar don sake farfado da hanyoyin haɗin gwiwa a bangarori da dama da suka hada da tattalin arziki da kuma tsaro to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zurawar rediyon jamhuriyar musulunci barkanku da safiya. Daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara, Gusau Local Government Magani a tarayyar Najeriya. Memba a muryar matasan Afirka kuma bai Chairman na kungiya masu kira da sauraron rediyo Afirka. Eh kuma wannan ziyara da ministan kasashen waje na najeriya ya kai a nijar to bai zama da mamaki ba dama ai da nijar da najeriya wasu ɗaya ubansu ɗaya dama wasu yahudawa ne suke so su haɗa mu da nijar faɗa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ziyara da aka kai ƙasar Nijar Allah ya sa ta amfani al'ummar Nijar kuma ta amfani al'ummar mu na Najeriya kuma da ƙara haɗa kan mu ɗaya kuma muna ƙara kira da shugabanninmu da su guji bin tsari na yahudawa domin su yahudawa da abin da bai hure zai zo da shi to zai yi ne fa domin ya yaƙi addinin musulunci ya ga ya ƙara raba kawunan al'ummar musulunci daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin daga mai magani sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun suke dan mutane mace birnin jamhuriyar nijar hassan barka ina maka fata alheri da kai da ahalinka to wannan alwashi da suka dasha na kulle eh, dangantaka wannan abin ayaba ne saboda haka muna fata alheri kasashenmu kuma dama eh, su sani su ne gwamnati suka raba kanunsu mu talakawa kan mu game kuma da taimakon allah ba wanda ya bilkin shi ko a san zuciya ta raba mu fatan mu dai magabatan su gane su zanna eh, zama na amana kamar da mu mutane kawai zama amana da juna to su ma su kula wani abu ne mai kyau nigeria da nijar dan jima ne dan jima uwa da uba da muke ba wani wanda zai iya Ciya ya ba wani ba wanda ba da wani cikin jikin shi kuma ba wanda zai eh, shaya ta waye bai ga wani bankan shi kwanta dole sai wani leƙo wani saboda ka wannan dangantaka da aka maido ko alaka muna watan Allah ciyar da ta gaba kuma Allah ba mu zama da kwanciyar hankali kuma Allah tsara kasashen mu sannan kuma Allah ba mu kwanciyar hankali a cikin dukkan doron duniya baki daya wannan abu ne na ayaba Allah sa albarka Assalamu alaikum radio da Tehran mai albarka. Mai magana Ɗahiru Habibu saura mai Niger State Mashegu Local Government. Memba a muryar matasan africa reshen jihar Niger. Don hakika bana ziyara da minista waje ya kawo Niger. To, mu ba mu ki ba, amma gaskiya tana tsaka tana da saboda haka abi a hankali. Tunda Allah da ikon sai sa Niger hannun waɗannan ƙungiyoyi to ya kamata a ce zai taka tsantsan saboda mu najeriya ƙasar mu ta kuma mu ba za mu daina niger ba to amma gaskiya tsakani da allah muna cikin hali najeriya a yankin afirka a yanzu ta koma baya mu ne gaba kuma mun koma baya to kaga wannan abun abun allah wadda ne abun bakin ciki ne to ba komai ba ne shawarwari ne na kasashen turawa shugabanninmu ke aiki da su wa'anda ba sa ƙaunar musulunci sam sam sam wannan duk shine yake kawo mana wannan abu saboda haka ku yi taka tsantsan ku Nijar tunda Allah ya fitar da ku ku yi taka tsantsan da ainihin turayen yamma din ba ba su ƙaunar musulunci wannan shine magana. Allah ubangiji ya zaba mana abin da ya zama alheri na gode mai magana da yawa bibu sahura mai ne su taimaka shugu lokal gamin mamba a bari matasan afirka rashin jami'a biyo hausa muryar jamhuriyar musulunci garin ta kai kuna tare da mun sanu da wajen wajen da aka yi kira da bigima ero gan ba na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da ke nan da magana to ma ai nijar da najeriya waɗe uba ne kuma bata yi a ce an raba su duk da yake daman ainihin najeriya da nijar turawa ne suka raba su amma al'adunsu da kuma al'amuransu dai duka ɗaya ne musamman ma ko da a ce wannan tangarɗa da aka samu tsakanin ƙasashen biyu tsakanin hukumomi ne diplomasiya ce amma a alakance ta yan uwa ta talakawa gaskiya babu wani abu da ya canza musamman ma kuma eh, lokacin da ecowas ta so ta kai wani barmatin eh, soyayya ta ƙaru tsakanin yan nijar da najeriya da wasu ke kalubalanci wannan matakin saboda haka Eh, hukumomin mu da suka ɗauki wannan matakin mun ji daɗi saboda haɗin kan manya shi ke kawo na yara Assalamu alaikum sashen Hausa biyu a taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya. hakika wannan taro da aka gudanar tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin jamhuriyar nijar a babban birnin yamai hakika wannan taro ya yi daidai muna addu'ar allah ya kawo daidaituwar al'amura tsakanin kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya muna kira ga sauran gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar da kamaru mali da kuma chadi muna fatan za su gudanar da irin waɗannan taro domin ɗinke barakar da ke tsakanin su daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya akan iyakokinmu da ma duniya baki daya na gode biyu jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar nigiya jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja to game da ziyarar da ministan harkokin waje ya yi a jamhuriyar Nijar bai zo mana da mamaki ba amma mu gaskiya ba mu ki ba mu 'yan Najeriya amma muna jin kunnewa ainihin shugabannin kasar Nijar game da wannan ziyara saboda a ƙarara hakikanin gaskiya wannan tafiya da ake yi musamman ta ƙasar mu Najeriya abu akwai kurakure da daman su yanzu duk lokacin da aka kwashe babu wani minista wanda ya taɓa zuwa a Nijar da neman tattaunawa akan harkokin tsaro da tattalin arziki sai daidai wannan lokacin kuma aka yi daidai da shi shugaban ƙasar mu yana ainihin eh, Faransa to wani ƙulle kulle ne ya kashe a Faransa mu dai muna fargaba da wannan kuma gaskiya kamata su shugabannin Nijar su karatun ta natsu kar su yarda da dukkan wani abun da zai kama cikas a kasar su tunda har Allah kubatar da su a hannun waɗannan azzalumin kasashen na yammacin duniya to wallahi su rike haƙi da gaskiya kuma muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi kuma duk masu yi mana kulle-kulle a kasashen mu na Afirka ubangiji Allah shiga tsakanin mu da su Ibrahim Abdullahi a mai godiya a kin jihar Niger To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da harko suna na Malam Kabiru da ke maraɗi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi eh, tsakanin Nijar da Najeriya tabbas an samu takaddama amma ni abin da ya ƙara ba da takaddama nan sai in ce tsakanin bangaren talakawa ne wanda mahukunta su da ma galibi lalle tsama ta shiga tsakaninsu amma ba kamar talakawa ba to ni zane misali diba ɗan adam tsakanin shi da iyalin shi mata wadda bargon ku daya makwancin ku daya ku tashi wuri daya ku yi magana ku yi kaza ku yi kaza wata rana ta kaddama sai ta samu tsakanin wallahi akwai rigimar da in ta faru tsakaninka da iyalinka da duniya sai ka ce ba a gyarawa amma idan aka je ita sai ta kallon gaɗiya kai ma sai kai kallon gaɗiya sirkanka su yi kallon gaɗiya sirkanta su yi kallon gaɗiya sai su ce miyahi ya kamata a zo a gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sulhu khair sulhu shine mafi alkhairi gane ko yana inna malama umarni na ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wannan shine ya kamata mu gane dama ni dai a ra'ayina ba a rabu ba ba a rabu ba to ina fatan Allah ƙara daidaita lamarinmu na gode magana malam kadiri daga mara dan kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran kuna magana da halilu musa daga maradi an dan tsoho a jamhuriyar nijar gaskiya wannan abu mun ji daɗin shi sosai wannan haɗin gwiwa na fannoni da dama kama daga tattalin arziki kama daga tsaro kama daga al'adu kama daga abubuwa daban-daban na ci gaban nijar da najeriya nijar da najeriya ba wanda ya masu addini guda al'adu guda iyaka guda suna ma iri ɗaya Nijar Najeriya. Da ga duk wanda yake tunani zai rufe Nijar da Najeriya gaskiya kwakwalwar shi ta yau da shi ta ba shi sako daidai ba. Nijar da Najeriya babu wanda ya rabu gaskiya kama daga abubuwa da dama in kuka kalla ba sa rabuwa. Ta haka muna godiya da wannan abu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio ta heran barkamu da haka ah, mai magana Ali Bankula sakatare na wannan gunja masu kira da sauraro na Afirka Reshen Maradi a yau dangane da wannan maudu'i ra'ayina da zan bayar da cewa dama tun can asali Nijar da Najeriya ƙasa ɗaya ce nasara ne ya zo shata ya hidda iyaka na haka al'adunmu da komai da komai kusan ɗaya ne duka mutane ɗaya ne al'umma ɗaya ce wannan abu da ya faru wanda yahuda suke bayan shi da kuma harshen sanin ciwon kan wasu magabata na najeriya wanda suke cewa za su kawo mu nijar hari idan nake wannan abun allah wadda ne abin da muke fata dai allah ya sa an kama turba sasantawa mai dorewa dole ne kasashen ba su wata ba ta sai da wata a duba yadda yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin wannan kasashen wanda dole ne sai an haɗa gwiwa tsakanin wannan kasashe domin a cin wannan guri mai magana aliban kula sakatare na wannan kungiyar ta masu kira da sauraron rashin afirka daga nan maraji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkanmu da wannan lokaci daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya memba a kungiyar muryar matasan afirka kuma vice chairman na kungiya ta masu kiyaye sauraron radio afirka ina muku barka da wannan lokaci alhamdulillahi wannan maudu'i idan kuka aza mana a yau rana ta talata mun ji daɗi da muka ga shugaban ministan tsaro wanda na najeriya wanda ya kai ziyara a ƙasar nijar mu al'ummar ƙasar mu ta mu al'ummar ƙasar mu ta najeriya mun yi murna mun yi farin ciki ɗari bisa ɗari dama da nijar da najeriya ai uwa ɗaya uba ɗaya ne saɓani ne aka samu kuma dama ko tsakanin harshe da haƙori ana samun saɓani kuma duk wanda ce zo mu zauna zo mu ya ce ya ma zo mu saɓa kuma wannan abin ya samu dalili ne na rashin kishin wasu shugabanninmu waɗanda ba wai ci gaban al'umma suke nima ba suna neman ci gaban aljihunsu ne shi sa suka biya rudani na yahudawan afro na yahudawa su ko yahudawa da abin da za su zo da shi a cikin duniya wanda zai kawo raba kan addinin musulunci ne ya kawo rarrabuwar kawuna kuma kaico sai gashi ana samun wasu gurɓatattun mutane waɗanda marasa tunani marasa lissafi su ne suke ɗaukar abubuwan da ya yahuda suke zuwa da su su to da haka muke ƙara kira ga shugabanninmu su tashi tsaye kowane shugaba ya tsaya tsayin daka ya ga ya kawo abin da zai kawo ci gaba a cikin ƙasashe da al'ummar shi kuma idan kuka duba ai duk matsalolin da muke fuskanta na tsaro a kasar mu ta Najeriya yana ɗaya daga cikin gwiwar da African irin American da Faransa suke yi mana gwiwa akan harkar tsaro kuma sai aka samu matsala ta wasu gurɓatattun mutane suna bin ra'ayoyinsa ubangiji allah ya taimake mu allah ba mu zama lafiya allah ya kara haɗa kan mu gaba kiɗa daga abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa Local Government Magami a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idi Sumaili wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magare tare cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan abu na tsakanin Najeriya da Nijar abun nan ya faranta mana rai don muka dubi al'adunmu tun shekaru aru-aru tsakanin nigeria da Nijar, kuwa daya ko ba muke to daman ita duniya haka take tsakanin harshe da haƙori ma saba aiki mun ji murna mun yi horin cikin zawa ministan harkokin najeriya zuwa ƙasashen mu na Nijar. muna fatan ubangiji allah ya tabbatar da mun da lafiya a tsakanin Nijar da najeriya allah ya ƙara haɗa kanmu tsakaninmu da su 'yan uwanmu ne abakan mu ne makwabtanmu ne to muna fatan wannan ziyara ta ka Allah ta sa ita ce karshen wata takaddama tsakaninmu da ƴan uwanmu na Najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala su radio jamhuriyar musulunci ta Iran eh, kai tsaye kuna tare da malam bashir babba tasha layan difa da magaram bugu da ƙari mamba a ƙungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram to alhamdulillah za mu ce mu talaka muna farin ciki da wannan rattaba hannu da aka yi kuma da zawa da ministan waje na najeriya ya zo nijar don tattauna akan wasu ababe akan kasashenmu da ke tsakaninmu alhamdulillah mu dama mu talaka da na nijar da na najeriya mu babu abin dama da ya taba al'amuranmu tsakanin su ne dama suka dan samu tsama su kuma fatan da muke allah kare to kuma ya zamanto dukkan rattaba hannu da aka yi ya zama to kuma duk abin da za a ya zamanto mu sun sa da lura game da al'amuran da yake na ci gaba da kasanmu saboda kal wani abu ya kama na cikas ko kuma ya zamanto ya eh, zamanto a nan wasu kungiyoyin kasashen yamma sun yi amfani da wannan damar don cimma gurinsu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu na malam bashir babbar tashar ladifa da magaram to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya